سبحانه العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن رمى بإحسان إلى يوم الدين. muna mun ƙare karatu a cikin babi mai bayani akan salatul qasari daga ciki akwai bayanin da mun kai wanda mai maimaita shi shine imamai guda uku ko kuma watan kauluka na maluma guda uku wa'anda ya kasance a masaba ta farko ita ce masaba ta malikun anasin radiyallahu anhu da shi da shafi wa'anda ya kasance dukkanin su sun tafi akan cewa idza siyamin a ta masu cewa idan musafiri ya yi niyyar tafiya ya zo ga gari ya yi niyyar zaman kwana hudu cikin wannan garin a ta masu lata ya cika sallah wannan shi a kauli na malikunu a nasir radiyallahu anhu da shi shafi yana so fita akai ne kenan sai ya kasance da abu hanifa shi kuma da sufyan sauri radiyallahu anhu sun ka tafi akan sun ka tafi akan cewa idza ajma al musafiru ala iqamati 15 yawma atamma salata idan musafiri yayi ne zama na kwana goma sha biyar cika sallah ta yi sai masaba ta ahmadun hanbalin da shi da dawudu zahiri da ahmadun hanbalin da dawudu zahiri su kuma sun kata akan cewa idza a jama'ar musafiro idan matafi yayi niyya ala iqamati arba'ati ayyamin a ala akasara min arba'ati ayyamin abinda gota ma kwana hudu to a tamma salata ya cika sallah to bisa ga wannan na maluma sun kasu kashi uku kenan wa sun kata akan cewa idan mai tafiya ya yi zaman kwana goma sha hudu da cika sallah a kwana goma sha biyar da cika sallah shi a kauli na abu hanifa da shi da sufyan sauri shi kuma shafi'i da shi da malik ibn asr radiyallahu anhuma sun kata akan cewa idan mai tafiya ya yi niyyar zaman kwana hudu da cika sallah da ahmadun da hanbalin da dawudu zahiri su ko sun ka ta akan cewa in ya zama abinda ya gota mu kwana hudu to sai cika sallah tai amma in bai gota mu kwana hudu ba ba zai cika sallah ba kasar zai yi to wannan kenan a bayanin da gabata mai bayani akan mamaye waɗanda sun ka ta akan cewa watan sallah ta kasa a sallah ana jam'i wajen jam'i ana hada azhur da la'asar a a hada magriba da isha a ko da ta ba ta tsananta ba mun faɗi masu wannan ƙaunin sannan aka yi bayani akan wasu kace akan cewa sai in tahiya ta tsananta mun faɗi masu wannan ƙaunin sannan mun ka kawo waɗanda su ko sun kace akan cewa gaba ɗaya wata mutum bai jam'i tsakanin azhar da asr ko magariba da isha'i ko tahiya ta tsananta ko bata tsananta ba in ba arafa ba ko muzdalifa bismillahir rahmanir rahim babu tahajjud bil layl ba mai bayani akan rashin kwana da daddare al mutahajjidu al musalli laylan qala ibn faris haka ibn faris yace al mutahajjidu wanda ake ce ma al mutahajjidu al musalli laylan mai sallah cikin dare babu tahajjud bil layl wa qaulillahi azza wa jalla wa min al layl fatahajjid bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqama mahmuda fa min al layl cikin yankin dare fatahajjid ka tsaya kai sallah sallar da za ka yi nafilatin laka ƙari na akan farillarka manzo sallallahu alaihi wasallam an farlanta mishi salloli guda biyar fil yawmi wal lailati cikin dare da rana an farlanta manzo Allah sallallahu biyar kuma yace aka farlanta ma umma sai da shi da umma ce dukkanin su an wajata musu salloli guda biyar fil yawmi wal lailati amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ƙara mishi da qiyamul laili wa min al-laili fatahajjar bihi nafilatan laka asa haqiqa an yab a saka rabbuka ubangijinka zai ta da kai ga makaman matsayi mahamudan wanda ake gode ma matsayin da kowa sai ya gode ma wannan matsayin za a ta da kai gare shi saboda a sa in ta taho ta jiha Allah wannan tana gudun bisa ga hakikani ba zato ba ba ta raji ba a sa ta ta raji ce amma ban daga Allah a sa ta ta raji ta ban daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني قال حدثنا سفيان huwa ibnu uyana qala hadisna sulaiman ibn abi muslim sulaiman ibn abi muslim ya gaya mini an dawisin daga dawisu ibn kaisana sami amna abbasin yaji abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance idza qama min al-layl in ya tashi da daddare ya tahajjadu shina nafila idan ya nafil fili qala shina cewa Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati rabbi Allahumma ya Allah lakal hamdu godiya ta tabbatar maka an qayyimu samawati Allah kai ne alqayyimu wanda tsaye da samawati samawa Allah da kasai wa man fihi da abin da ke cikin su Allah kai ka tsaye da tsarin abin da ke cikin samai da kasai wa man fihi da wanda ke cikin samai da kasai duk kai ne mai tsara tsarin dukkanin su duk tsarin halittu gaba ɗaya gare kai ke ya Allah walakal hamdu godiya ta tabbatar maka laka mulku samawati wal ardi mallaka samai da kasai naka ne wa man fihinna da abin da ke cikin su walakal hamdu godiya ta tabbatar maka ga wata riwaya ta kishi mai hani a anta nuru samawati wal ardi amma nan nuru samawati wal ardi kasance an ka kawo labari an ka shahi mutada anta nuru samawati wal ardi haqiqa Allah kai ne kai ne mai haka kada samai da kasai Allahu nuru samawati wal ardi wai kai kai an mai haka kada samai da kasai wai duk mai shiriya cikin mai ko cikin kasai shina shirya da ka ya Allah walakal hamdu godiya ta tabbatar maka anta malikus samawati wal ardi kai ne mamallakin sammai da ƙasai kai ne sarkin sammai da ƙasai walakal hamdu godiya ta tabbatar maka antal haqqu wai kai ne wanda kasance almuhaqqaqu almutahaqqiqul wujudi wanda kasance mai tabbatuwar samuwa wa wa'adukal alhaƙu sannan kuma ta alkawalinka na gaskiya ne ولقاؤك حق haɗuwa da kai gaskiya ne wa qauluka haqqun ka gaskiya ne wal jannatu haqqun ajanna gaskiya ce wan naru wuta gaskiya ce wan nabiyuna dukkanin annabawa haqqun gaskiya ne kai ka aiko su wa sallallahu alaihi wasallama sannan muhammadu sallallahu alaihi wasallama haqqun gaskiya ne ya koma hidda manzo daban wata manzo fita daban bayan cewa ya sahi dukkanin cikin mazanni wannan addu'a ce da manzo ke sallallahu alaihi wasallama yace wan haqqun annabawa gaskiya ce sannan kuma sai sake hidda kai ne ya ce wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam haƙun sannan muhammadun sallallahu alaihi wasallam haƙun gaskiya ne wannan shina gudun shine cikon annabawa kuma shina gudun shine mahihicin su shina da darajoji waɗanda ya kasance sauran annabawa ba su da wasa'atu haƙun sannan kuma alƙiyoma gaskiya ce Allahumma laka aslamtu Allah gare ka ni jayo in qattu gare ka ni jayo ya Allah wa hada'atu kai ni ka kakantar da kaina gaba dai wa bika amantu Allah na yi imani da samuwarka wa alayka tawakkaltu sannan kuma Allah gare ka ni dogara fi jami'i umuri ga dukkanin al'amura na ban dogara ga kowa sai gare ka sannan kuma ban aza ayyuka na ba tarikan na tarikan wa alayka tawakkaltu sannan gare ka dogara ya Allah ga dukkanin al'amura na wa alayka anabtu sannan gare ka zan koma ranar alƙiyama ya Allah ko kuma dukkanin al'amura na ruju'i da ruju'i komawa ta wa ruju'i umuri da koma al'amura na gare ka suke ya Allah wa bika hatamtu sannan kuma ya Allah gare ka nike hujja hujja ta ta jayya gare ka take wa bika hasamtu ai watan ya Allah ina roƙonka watan duk hujja da yi shi kasance hujja ce wanda kasance mai hitowa da gare ka wa bika hasamtu ya Allah shi kasance watan dukkanin hujja shi kasance hujja ka ita ce hujja ta wa ilaika hasamtu sannan kuma ya Allah dukkanin hukunci gaba ɗai zan mai da shi gare ka ba zan mai da hukunci tsakanina da kowa ba duk wanda ya kasance ya musanya maka mai musanya ma gaskiya ya Allah wa ilaika hakamtu kuma gare ka zan kai hukunci ba ga wani ba sabanin wa da jahiliya ke yi idan wani abu faru a ɗauki ƙara a kai ma boka ko wani boka to yace ba haka ne kai ba ni idan wani mutum ya musanya mu abin da a gaskiya ya Allah gare ka zan kai ƙara tai kai an mai hukunci tsakanina da shi da ilayka hakamtu faga fili ya Allah ha gafarta mini ma qaddamtu dukkanin abin da ni gabata gabanin yanzu wa ma ahartu da haka nan kuma abin da ni jikinta wa ma asrartu da abin da ni asirta wa ma alantu da abin da ni bayyanasuwa antal muqaddimu Allah kai an mai gabatar da ni ranar alkiyoma sai an yi min hisabi an wa umma ta hisabi sannan awa kowa wa antal mu'ashiru Allah kai ka jinki ta nan duniya sai da annabawa sun ka zo sananne zo la ilaha illa anta ba macincincin bota sai kai aw la ilaha gairuka ga wata riwaya wannan shakka ce ta rawi shi la ilaha illa anta shine karshen wannan addu'a ko kuma la ilaha gairuka ba macincincin bota sai kai la ilaha illa anta la ilaha ba macincincin bota illa anta sai kai ko kuma ta la ilaha ba macincincin bota gairuka banda kai qala sufyanu sufyanu sauri yace a sufyanu uyana ce wa zada abdul karimi abdul karim ibn abul muharik ya kara abu umayya ana kira ne abu umayya yace wala haula wala quwwata illa billahi wannan shi cikin cikon wannan addu'a din qala sufyanu sufyanu sufyanu ibn uyayna kuma cewa qala sulaymanu abi muslimin sulaymanu abi muslimin al ahwal yace sami'ahu ya ji shi min dawusin daga dawusu shi kuma dawusu ya jiwo anwa an annabi abbas daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma annabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. babu fadlil ƙiyamin layli ba mai bayani akan hihiku akan qiyamul layli haddathana abdullahi ibn muhammadin huwa al-musnadi qala haddathana hisham huwa ibn yusuf as-sanani qala ahbarana nama huwa ibn rashid al-yamani ha hawala sanada ha al-haditha ha al-ha'ilu wa haddathani mahmudun wa haddathani mahmudun huwa ibn gailana قال حدثنا عبد الرزاق هو ابن حمام قال أخبرنا معمر هو ابن راشد اليمني عن الزهري دغ زهري عن سالم دغ سالم سالم بن عبد الله عن أبيه دغ ماهي عبد الله قال أواتن عبد الله يتشي kana rajul mutun ya kasance fi hayatin nabiyyi lokacin rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallama idza ra'a ru'ya idan mutum ya ki mahalki zamanin manzo, Allah sallallahu alaihi wasallama aksaha ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shina kwadin mafarki ne shi karanta ta ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai shi bada labarin ta sai shi abdullahi ibn umar ce naitu ni ko sai ni gurace an arani ma in garu ya mafarki fa aqsaha in karanta ta ala rasulullahi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kuntu na kasance gulamun yaro shaban saurayi wa kuntu na kasance a namun filmar jidi ina kwana cikin masallaci ina bacci cikin masallaci ala ahadir rasulullahi zamanin mazon Allah sallallahu alaihi wasallama fara ayatu fil nawmi sai ni gani cikin bacci na ka anna malakai tamkan mala'iku guda biyu ahazani sun kama ni fa zahaba bi sun tahidani ila nari zuwa wuta sun ta sama wuta da ni fa da an ka zo bakin kofar wuta sai ni ga fa idza hiya haqiqa ita wuta madawiyatun ka tsayil bi'idi wata ita wuta rijiya ce riyoji na annan wuta ko ina ga suna rijiya rijiya rijiya na wuta kuma rijiya mai zurhi kuma kowace rijiya ba ga dambo bace an daure ta tana dauri sosai wa iza wa iza la haƙarna ni sai kasance ita wannan rijiyar ko wacce rijiya ta wuta tana da ƙarnani tana da wai itace guda biyu ka san kwakuran tana da itace wanda aka jan tsawa ta gare su yace to ko wace tana da manyan manyan watan itace da an halitta gare ta guda biyu nan gehe guda nan gehe guda ko kuma ƙarnani a yake guda na an halitta ana ce mishi ƙarnu saboda nan shi na da ƙarshe nan shi na da ƙarshe yace shikenan lokacin da daga wannan wuta din fa idza la ni sai ni gane ta da kahoni guda biyu ko kuma tan da ainihin guda biyu fa idza fi hanasun sai kasance cikin wannan wuta din akwai wasu mutane qa'aratuhum na san su amma bai faɗi ko suwa bane faja'altu ni shiga aqulu ina cewa a'udhu billahi minan nari a'udhu billahi minan nari Allah ina rukun ka tsayi daga wuta qala sai ce falaki ya na malakun sai wani mala'iki ya hadu da mu aharu ni daban fa qala li sai ce mini lan lam tura'a kada ka ji tsoro kada ka ji tsoro ko lan tura'a lan tura'a ba za ka ji tsoro ba nan har abada wuta ba ta cinka kuma kaka ji tsoron wuta ba ka cikin waɗanda an ka hasa wuta saboda su faƙasassu ha nufa ɗaya ta ala hafsa ta gaya ma hafsa ce ga mahulkin da ni yi faƙasar ha hafsa hafsa ita kuma ta kuɗi wannan mahulki ala rasulullahi ga mazon allah sallallahu alaihi wasallama faƙala sai mazon allah ce ni'imar rajulu ma dallan wannan mutum abdullahi shine abdullahi law kana yusalli bil layli da dai ya kasance shi na sallah da dare babu fali qiyamil layli wai gashi ya kammala mai ibada na sosai an ta san wuta da shi amma ku mala'iku sun ce mai kada ka ji tsoron wuta an dai guda mai azabar da a cikin wuta da abin da ke cikin ta kaga wannan zai kara mai imani kuma sannan zai kara mai kwaɗayin ibada sai manzo Allah ce ni'mar rajulu ma dalla mutum abdullahi law kana yusalli min al-layl ya kasance shi na nafila da dare saboda mi nafila cikin dare tana kariya daga wuta kuma tana nisan ta mutum daga shiga wuta tana kare shi daga wuta tana kuma nisan ta shi daga shiga wuta don haka shi kenan kaga babu abin da ya rage mishi in ba nafila ba kenan ya kammala ga ibada tunda manzo Allah ce ni'ma rajulu in ka ji an ce ni'ma rajulu ma mutum mutun ay jamiu li awsati rijal mahmuda aljami wanda kasance ya tara la'ausa ta tufafi na arjal madadai almahmuda wanda ake gode ma wanda tara tufafi na madadai duk wanda aka so shi aka ce ma imar rajulu madallan mutun yace abdullahi shine abdullahi ya ƙara bayyana shi ni'mar rajulu abdullahi law kana yusalli min al-layl da ya kasance shi sallar daddare ashe kenan kaga sallah cikin dare tana kare mutum daga shiga wuta sannan kuma tana nisan tashi daga aikata muyagun ayyuka sannan kuma sallah cikin dare tana sa mutum abin da ke cikin zuciya ta shi kasance shine zai fadi ga baki abin da ka faɗa ga bakinka ba zai sa wa abin da a cikin zuciyarka ba abin da ke cikin zuciyarka ba zai sa baki ba kenan ba hakariya kashi kasance zuciya daban baki daban abin da zuciya ta kunsa daban abin da baki ke faɗa daban ba a so mutum shi kasance hakan nan shi na he inna nashi atal layli hiya a wada'an wa qawm qila sami fa kana ba'du ya kasance bayan wannan la yana ba shi kwana min layli cikin dare illa qalila in ba kadan na ba babu duli sujudi fi qiyamil layli bai mai bayani akan an so tsawaitar da sajada ga qiyamul layli حدثنا أبو اليماني هو هكما نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري دق الزهري قال أخبرنا أخبرني Urwa. urwa ya gaya mini anna aisha haƙiƙa aisha radiyallahu anha ahbarahu ta gaya ma urwatun zubairi anna rasulullahi haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana yusalli ya kasance shi na sallah ihda ashar raka'atan shina raka'a goma sha daya kana ta kasance tilka salatu ita ce sallah tai yanzu na sajada a sajadata ko shina yin sajada guda mi zalika daga cikin wannan kadar gurgudun ma ya a ahadukum daidai gurgudun karatun ɗaya daga cikin ku 50 ayatan aya 50 qabla gabanin an yarfa asahu shi dago kansa manzo Allah ya kasance in yayi sajada cikin sajada sai daidai gurgurun dan da irin ku mai karatu daki daki ya karanta aya 50 shi a cikin sajada sanan shi dauka ku sallallahu alaihi wasallama sai ce babu duli sujudi ta qiyamil layli wai raka'a shi na nafila raka'a ne raka'a biyu qabla gabanin salatul fajr sallatu subahin sun masu annan yadda tsaji ushi kwanta ala shaƙila aimani ga tsagen shi na dama domin hutu hatta yafi fiye munadi. sai mai kiran sallah ya zo li salati ya ce mishi lokacin sallah sannan manzo Allah ya tashi ya shiga masallaci shi sallar subahin babu tarkil qiyamil lil maridi bai mai bayani akan rashin qiyamul layli ga wanda ya kasance mara lafiya ne حدثنا أبو نعيم هو فضل دكين قال حدثنا سفيان huwa as-sauri an al-azwadi daga azwadi ibn al-qaisi qala ce sami'tu naji jundubam na abdullahi ya kulu shina cewa itakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu rashin lafiya falam ya um manzon Allah bai kiyamu laili ba lailatan dare guda aula ni ko dare biyu sai kasance ba a ji sauti ne ba ba a ji sauti ne ba dare guda ko dare biyu حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان هو أخبرنا سفيان huwa sauri an al-alwad ibn qais daga al-alwad ibn qais an جبريل ya kan gu الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ya jima bai zo inda manzo صلى الله عليه وسلم فقال تمرأة من قريش wata mata daga cikin qurayshawa sai ta ce ana ce mata ummu jamilin ta ce abda alaihi ne ya jinkiri bai taho ba wai saboda ba ta ji manzon Allah ya daga murya ta yayi karatu ba ta ce to shikenan shedan da kazo komai bai taho ba to ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce manzon Allah wai shedani naka abin ga jinni naka sabta gare shi ba jibril ne ke sabta gare shi ba jinni ne ke sabta gare shi don haka maganganun da shi kai magana ce ta hauka magana ce wanda kasance bai san abin da ke faɗa ba sai kasance da yi kwana biyu sallallahu alaihi wasallam ko kwana guda bai kiyamul laili ba sai ta ce shikenan da shedanin da kaza komai bai taho ba ana ce mata ummu jamilin ita eh, an kamar suwa hamalatul hadabi Allah an bace ta hamalatul hadabi tabbade da abi lahab wa tabba ma agana anhu maluhu ma kasab sayasla naran zatul hab wa mur'atuhu hamalatul hadab fi jidha hablu min masad ita ma sai Allah zarge ta akan abin ta kawo manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ya raba manzo yace wa mur'atuhu hamalatul hadab da matar shi mai yawan doka itace kullun tana wurin yanga jeji ta kai ta dawo ta kai ta dawo ta kai ta dawo kuma riƙe da katon duci sai manzo Allah na ginci daga kaba da shi da abubakar sai ce to in taho kaka ce ko kala ishunka taho sai ta ce ya abubakar ya ne aina muhammad aina muhammad gashi da amma ba ta gani ne hmm. ta ce na ji an ce wai ni ma zagi na ya haso cikin abin da ke karantawa ta ce tuni ni ma na iya zagi na zo da zagi ka faɗa mai muhammadan a abaina wadina hu daina muhammadan qadaina wadina hu baina haka ta kama ita kama ita kama ita ce ni ma kaji bani so ne bani son addini ne ka faɗa mai in yi taho sai ta juya ta koma to ita sai faɗi wannan kalima ta ce abu da Allah ya shaidanuhu fa ƙala ta ce fa nazala sai ta sauka wadduha wal iza ta jama wadda aka rabu ko ma wadda ha Allah ce ina rantsuwa da farkon yini ko kuma ina rantsuwa da yini gaba ɗai wallahi ina rantsuwa da dare sa ja lokacin da ya kirin ma wadda aka rabuka ubangijinka bai rabu da kai ba wa ma Allah sannan kuma bai kika ba babu tahridin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala salatin layli bai mai bayani akan kwadaitarwar manzo sallallahu alaihi wasallam ga al'umma sai ko ga dukkanin jama'a musulmi ala salatin layli akan sallah cikin dare wannan wafil nafil fili min gairi ijabi amma ba tare da wajibtawa ba waɗarik annabiyu sallallahu alaihi wasallam fatima wa aliyan alaihi matsalamu waɗarik annabiyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ya abke abinda aka ce ma adruqu al-ityanu laylan ka isku mutun cikin dare waɗarik annabiyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zo da daddare ga fatima fatima wa aliyan da aliyu alaihi matsalamu wa'anda amincin Allah shi tabbatar musu lailatan cikin wani dare salati saboda sallah ya zo da mihtar su su yi nafila watan shi na ce hadisna abu muqatilin حدثنا ابن مقاتل هو عبد الله قال حدثنا عبد الله هو ابن مبارك قال أخبرنا معمر هو ابن راشد عن الزهري عن هند بنت الحارث دق هند بنت الحارث عن أم سلمة دق أم سلمة رضي الله عنها أن النبي حقيقة مزون الله صلى الله عليه وسلم استيقظ يا فركا ليتن cikin wani dare فقال ke subhanallahi tsarki ya tabbata ma Allah ma za unzila allailata mina na aka sauka suwa cikin wannan dare din ma za unzila mina na an ka saukar su min na taskoki na taskoki na imomi na taskoki na kudaddaki man yuki zuwa ke tattasa wahibatul hujurati masu dakuna shina nuhin iyallan gida ne man yuki zu wa ke tadda sawahibul hujurati masu gidaddaji wa waɗanda ke cikin gidaddaji a tare su wai saboda iyalin mazo. sallallahu alaihi wasallama kowace ɗaya daga cikin su gidanta daban yake yace wake jiwa wake tahiya ki da dukkanin watan sawahibal hujurati masu gidaddaji kowace a zo a tada ita kuma zo sallallahu alaihi wasallam ya zagaya ya tada iyali ne gaba ɗaya yace rubba kasiyatin da yawa mace wadda kasance kasiyatin fi duniya mai tufafi ce nan duniya ga ta tuwafi amma kuma ariyatun fil ahiratun fil ahirati rubba kasiyatin fi duniya da yawa zaka samu mace nan duniya kasiya ga yawan tufafi ga yawan tufafi daban-daban na kawa amma kuma tuwahin ga funtuwa ce ranar alƙiyoma me zai huntance ta nan duniya ta zama huntuwa saboda mai tuwahin ta kasanyawa ta sa tuwahi wanda kasance sun sa'a ma shari'a za ta sa tuwahi masu maƙi jikinta sannan kuma tuwahi wanda kasance masu raga-raga ko masu fanta jikinta ko masu shahe ma jikinta ko masu bayyana da al'aurata to wannan ta kasance ka tun ariyatun ga ta sa tuwahi amma kuma ayatun huntanya ce yawmul qiyamah tana na alqiyama fil ayati tana na alqiyama hadathna abul yamani huwa hakamun nafi'in hmm? na'am ma za unzila Allah ya min alfitnati me an ka sabkasuwa cikin wannan dare na fitina wannan garba ta kashe mai hali kenan sai mi to ma za unzila min hada'in wa min fitna aka fara sako su ko ma za unzila Allah ya ce min fitnati a kunna akwai shi ma za unzila Allah ya nata me an kasa kasuwa cikin wannan dare min fitina na fitina watan fitinoni na duniya kenan sun sabka cikin wannan dare ma za unzila min alhasaini mina na kuma an kasa kasuwa na tafkoki na ni'imomi kuma na kudaddaki da abin da ya kama da su kamar irin gas wanda ake samu cikin kasa kamar irin fetur wanda aka samu cikin kasa duk wannan suna ambato ne da hazainul addi tafkoki na kasa wannan ya zo cikin ainihin littafi wanda gumeri ya rubuta wanda sanya ma mudabaqatu ihtira'atil asadiyya lima habari bihi hayrul bariya yace hazainul al inna wanda abu hurairah ya fadi ko kuma wanda manzon Allah ya fadi sune gas da head wanda aka samu cikin kasa gas wa petrol yace yace mi man yuqidu wa ke tadda sawahiba sawahibul hujurati ya rubba yatin ya da yawa wanda ya kasance mace mai tufafi ce ta duniya amma ariyatin huntanya ce fil ahirati ranar alkiyoma hadisna abul yamani huwa kamunu nafi'in qala na shu'aibun huwa ibnu abi hamza an zuhuri daga zuhuri qala ne ali ibn husainin ali ibn husainin ya ga mini anna husainan anna husainun aliyin shi kuma tan husain dan aliyu ya gaya mishi hu ya faɗa mishi anna ali ibn abi dalibin haqiqa ali ibn abi dalibin ahbarhu ya faɗa mishi anna rasulullahi haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tarakahu inji shi aliyu ya faɗa ma husaini danai shi kuma husaini danai ya faɗa ma danai aliyu aliyu ibn husain ibn ali ibn abi dalibin watan yace annan nabiyya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sadaqahu ya auko mishi da daddare wa Fatima da shi da fadima bintan Nabiyyi da yamma zo sallallahu alaihi wasallama lailatan cikin wani dare fa qala ce ala tusalliyani ba za ku tashi ku yi sallah ba na iko kuna bacci fa qultu ni ce ya rasulullahi ya manzo Allah na dukkanin dukkan rayukan mu biyadillahi ga Allah suke rike Allah shi ke rike da rayukan mu gaba ɗaya na rayukan mu biyadillahi Allah ke rike da su sai mi fa iza sha'a idan Allah ya so an ya asana shi ta da mu ba asana sai shi ta da mu fan sarfa manzo Allah sai juya hina lokacin da kulna mun ka zalika wannan kenan ba shi ɗaya faɗa ba ita ma Fadima alaihi salamu ta faɗi wannan anfusuna biyadillahi anfusuna dukkanin rayukan mu bidillahi Allah ke rike da su idan ya so ta da mu sai ya sake mu wannan iktibasi na daga Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yusukul lati qada alaiha al-mauta wa yusulul ura ila ajali musamman wannan iktibasi na daga shi watan kenan Allah shi ke rike da rayukan kowa da kowa Allah na, na kama rayuwar da so kamawa cikin baccinta ko kuma da so suke sai ya sako ta ba cikin bacci ba sai ya daga bacci kafin lokaci shi wai rasul Uhura sai sake wannan wanda ya kasance lokacin ta bai ba ita ma yoshina ila ajali musamman har zuwa ga lokacin da anka iyakance mata to shi na ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam juya wallan yarji'i sai manzo Allah bai ce mana komi ba wallan yaji ilayya shay'an manzon Allah bai mai san min da kowane irin jawabi ba sun masa annan sami'tu hu ji shi bayan ya juya wa huwa shi mutawallin ya juya ya dubu fahizahu shina bugun katara tai saboda mamaki ko kuma tan saboda shina bugun katara tai saboda mamaki ko shina bugun katara tai saboda ya ji ciyo ya tare su ba su tashi suka yi nafila ba amma imamu ya yace wannan ba shi addade ba ya dai kama bugun katara shi saboda mamaki na goga jawabin da Aliyu ya bashi ya tashi da tashi sai kama kai ne uzuri ta ce anfusuna bi yadillahi uzurin da kamu kai ne kenan yace ba mu tashi ba duk lokacin da Allah ya so shi ta da mu so shi ta da mu amma yanzu bai ta da mu ba da ya ta da mu da mun tashi to shi na sai hito manzo Allah shi na cewa innal insana akasar sai an da ko to wai kulu sai manzo Allah kasance shi na cewa wa kanal insanu dan adam ya kasance a kasar shi an mahiyawan shi an komi jazirin jayayya ya hi wa ya jayayya حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أم قوة عن عائشة رضي الله عنها قالت تاتي إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة من دون الله يكسن شيء لا يدعو العمل باش بلين أيكي وهو يحب شنا إن كان رسول الله حقيقة من دون الله صلى الله عليه وسلم ya kasance lai da al'amala shina barin aiki wa huwa yuhibbu shi na son an ya amala bihi shi da shi aikata shi manzo Allah na son aikata aiki amma kuma sai shi bar shi me yake sa shi bar shi hajiyata an ya amala bihin nasu domin jin tsoron kada mutane su aikata shi fayu da za a fallanta shi alaihim akan su wa ma sabbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai yi nafila ba subhatar duha sallah ta duha manzo Allah bai sallar duha ba katsu da dai ga abin da ta gani amma ita ummu hani ta ce manzo Allah ya sallar duha raka'a takwas ashe kenan ita Aisha ba ta ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallatul haba amma ita ummu hani in ta gani yace tace wa'anne hakika cewa ni la usabbihu ha ina yinta ashe kenan kaga wata ana son ka kwaitar da iyalin ka daga ayyuka na alheri duk wani aikin da ya kasance na ƙwarewa na alheri na ka kwaitar da iyalin ka ga aikata shi gashi manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wani abu ya faru ko kuma ya tashi da kiyamul laili shi ta da iyalai ne domin su yi kiyamul laili tare da shi wannan shi ya zo cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama kuma shine sunna ta magabata shine sunna ta sahabbai shine sunna haka kuma ainihin dukkanin malumar sunna mutane sun saba da cewa duk aiki na kwarai ka tare da kai ka koyi tare da su saboda mi Allah shi cewa ku an fusa kuma ahli ku nara ku kare kanku daga wuta kuma ku kare iyalanku haddathna abdullahi na yusuf huwa tinisi na ahbarana malikun an ibn shahabin an uwa tamni zubairi an aisha ummul mu'minin radiyallahu anha anna rasulullahi haqiqa mazu Allah sallallahu alaihi salla ya yi salla za ta laita cikin wani dare fil majid cikin masallaci fa salla bi salatihi wasu jama'a sun kai salla tare da sallar manzon Allah summa sa'anna salla ya koma ya salla summa sa'anna salla ya salla min alqabilati dare mai zuwa fa kasuran nasu mutane suka yawa sosai sun maje ta ma'utan nan suka haɗu min lailati salisa ga dare na uku aw rabi'a ko dare na hudu wallam ya haruj manzo Allah bai hito ba wallam ya haruj ilaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai kasance manzo Allah bai hito gare su ba falamma azbaha lokacin da manzo Allah ya waga kala ce an ra'aytu naga allazi sana'atun abinda kun ka aikata wallam yamna ani babu abinda ya hane ni min huruj ga hitowa ilaikum zuwa gare ku illa anni sai don cewa ni hashitu ina jin tsoron an turar alaikum a fallanta wannan sallah ta qiyamul layli gare ku ko kuma ta wannan sallah ta alkayaji gare ku wa zalika fi ramadana wannan ya kasance cikin watan ramadana a cikin nan sallah ce ta tarawihi yace ina jin tsoron ta fallanta gare ku don haka ya kasance ni kehtowa a cikin nan kaga wannan ya kamata ga shugaba ya tausaya ma mabiyanai kashe matsa musu su yi aikin da ka wahal da su sannan kuma ya dauko abu sun yaga sun dauko aiki aikin da sun ka dauko in zai karhin su ya ce ku sassafta ku rage don haka ga sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce abin da nake hitowa gudun kada in hito mu kama yi ta zan farilla gare ku ku kasa saboda shi manzo Allah bai kasawa babu qiyamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama hatta tarima qadamahu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Dani. Jazakum. na. no. تسمى من الأسماء كأم الدرداء أبي الدرداء ونهوه ثم من الأزماء من كان إذم شيهه مساويا لإذم أبيه كالربيء فدريا أو كلمه المشيو هبانا إمران عن إمران عن إمرانا أو ذم شيهه أو ذم شيهه شيهه كمسلم آل البخاري عن البخاري وذا عن مسلمي أو كلمه أو كلمه إما أبي والجو أو كلمه إما الأبي والجد أني كالحسن من الحسن من الحسن أو كلمه كنيته كالقاسم ابن محمد أبن لقاسم من كلمه النسبة هم يري يقرب منهما كخضرمي مترك الرجال والنساء بركة وهند مع أزمائي والله الحمد ثم سألنا من الماء daga cikin sunan naki man mun kare da wanda kasance watan mun kare da kinaya wanda ya kasance ta shine sunanai nai mun hakomo ga wanda ya kasance watan an san sunanai ba a san kinaya ta ba da wanda ya kasance an san kinaya ta ba a san sunanai ba da wanda an kai sabani gare su gaba ɗaya da wanda an kai tifaki gare su gaba ɗaya yace to summa min azma'i daga cikin sunan naki man man kana wanda ya kasance ilmu shaihihi sunan malami ne musawin yayi daidai lizmi abihi ga sunan mahaihi ne karabi'i rabi'i kamar rabi'u ibnu anas wata anas sunni malikin kaga in kadiba man wafaqa ilmu shahihi ilmu abihi rabi'u ibn anas rabi'u ibn anas anas sunni malikin radiyallahu anhu kaga anas ba mahihi ne na ba amma wafaqa ilmu shahihi ilmu abihi aw kalmihi azmashu hibana ko kuma man wafaqa ilmuhu ilmu shahihi wa ilmu shahihi shahihi to shi na ce aw kalmihi ko wanda ya kasance suna nai ba na daidai da asma suna nake na ashwihi maluma ne imranu an imrana an imrana imranu alqasiru an imrana Al'udaridi an imrana ibnu husaini aw din mai shehi shi ako kuma tamman wa faka izmuhu izma shehi shi wanda kasance suna ne dace da sunan malamin malami ne ta muslimin tamkuwa ta muslimun a ah, muslimin hajjaji al buhari daga buhari shi kuma waza buhari an muslimin daga mulmin Ibrahim al-Farahidi kaga in wannan shi kuma man wafaqa ismuhu izma shehi shehihi mulmin al-Hajjaj radiyallahu anhu suna ne ya dace da sunan malamin malami ne shine Buhari malamin Buhari ana ce mishi mulmin Ibrahim al-Farahidi shi kuma sunan muslimu mulmin al-Hajjaji man wafaqa ismuhu izma shehi shehihi wanda suna ne dace da sunan malamin malami ne to shine ya ce ka muslimin tankan mulmin al-Hajjaji al buhari daga buhari waza shi kuma buhari an muslimin daga muslimu to kakka azumai kalbi an kai kakka ce a kai ina shi kai haka nan sai dai muslimu an buhari <clears throat> a ba kalbi na ba kuma ba tarihi an kai ba daidai yake au kazmihi ko kuma da kasance suna ne ya daidai da ismar abi sunan mahaihi ne wa jaddada sunan kaka ne mun wafaka ismuhu isma abihi wa isma abi abihi kuni ana nuhin wannan kal hasani tamka hasan ibn al-hasani dan hasan ibn al-hasani dan hasan hasan dan hasan dan hasan aw kazmihi ko kuma da kasance suna ne kunyatuhu ya daidai da kinaya ce man wafaka ismuhu kunyatuhu wanda suna ne daidai da kinaya ce da suna ne da kinaya ce duk gudana kal qasimi ibnu muhammadin qasimun muhammadin abin li qasimin uban qasimu kenan sai ka ce qasim abul qasim man wafaka ismuhu kunyatahu wanda ke da suna ne da kina ce sun ka taho guda man kaza mihin nisbatu him yariyu akwai wanda kasance shi kuma suna ne watan ya daidai da kinaya suna ne ya daidai da kinaya kamar al misali watan him yariyu him yariyu watan ibn yasarin kaga yanzu an kace him yariyu ko him yari suna ne eh, nisba ce ta jama'a banu himyar to haka a suna ne himyariyun ya karubu ya kusa minhu da gare shi ma ka hadaramiyun kaga wannan shi kuma uban ala'u ala'u ala'u ibn al-hadarami ala'u ibn al-hadarami kaga in diba nan ga watan shi al-hadarami shi kuma sunan gari ne hadara mauta wanda an ka jingina ga garin sai a ce mishi al-hadarami to shi kuma wannan shi wannan ala'u ibn al-hadarami kenan kaga hadarami nan shi ma in kadiba suna na ya dare da dangantaka kamar yanzu alal misali makiyu ibrahima makiyu ibn ibrahima kaga sunan ya dare da dangantaka to shi na ce man kazmihi an nisbatu wanda kasance shi kuma suna da dace da ta dangantaka himyariyun ya qarubi minhu ya kusance shi ma ka hadara miyun mai tariko da jali shi ko sunan da kasance yi musharaka da da jali wan nisa'i ka barakata tankuwa tambarakatu bintu aymana sannan da barakatu ibnu abbasin sannan da barakatu ibnu ibnu urbana akwai barakatu ibnu urbana akwai barakatu ibn abbasin barakatu dan abbas barakatu dan urbanu nan sunan namijina sannan akwai barakatu ah, barakatu ummu aymana wannan sunan mace ne don haka ce ka barakacin wa hindin haka nan kuma ta akwai hindu ibnul muhallabi akwai hindun bintul muhallabi hindu dan muhallabu akwai kuma hindu diyan muhallabu ma asma'a tare da asma'a sannan kuma tan akwai asma'u to akwai akwai wannan watan asma'u bintu rababin akwai asma'u bintu rababin sannan kuma akwai asma'u akwai asma'u he akwai asma'u ibnu rababin akwai asma'u ibnu harisata asma'u ibnu harisata asma'u ibnu rababin wannan sunan mijina asma'u ibnu harisata asma'u dan harisatu akwai asma'u ibn rababin asma'u dan rababu sannan akwai asma'u bintu abi bakarin ya abu bakarin sannan akwai asma'u bintu umaisin waɗannan sahabbai waɗannan dukkanin sahabbai na asma'u ibn harisa sahabina asma'u ibn rababin sahabina sannan asma'u bintu abi bakarin sahabanya ce sannan asma'u bintu umaisin sahabanya ce <coughs> wallahi alhamdulillah hadiba bu waitul ihwani sharhi na dini sharhi na 46 wa bayyana alquran janna ko Sure. to ko to wal kutubu allati ahbara alquran littafai wanda alqur'ani ya bada labari bi shay'in da wani abu min tafsili wanda ya kasance zuwa rabe hiya arabatun guda hudu na alama ali akan abin da ke zuwa na farkon su sufi ibrahima littafai na ibrahima alaihi salamu wa musa da musa alaihi salamu wa qad zakara hal qur'anu qur'ani ya ambace ta gaira annaha sai dai ita maqudatun anasa ta wala yu'lamu anha shay'un ba san wani abu ba a san wani abu wanda an karwato da gare ta illa ma warar sai abin da tubugo fi zikirin hakimi cikin alkur'ani kyautatacce wa min zalika akwai daga cikin wannan ala ta'ala ta ala do haka am lam yunabba bi ma fi sufi musa am lam yunabba shin ba a bashi labari ba bima fi sufi Musa abinda ke cikin tafai na Musa wa Ibrahim da Ibrahima Allah zai fa wanda cika alkawalin da yadda Allah abinda a cikin wannan Allah ta ziru wadiratun wazira ukhra Allah ta ziru wadiratun nafsun wadiratun rai rayuwa mai laihi nafsun rai wadiratun mai laihi Allah ta zuru ba ta ɗauka wuzar laihi na ukhra wata rayuwa ba a ɗora ma wata laihin wata wannan wani kafiri na ce wani shi kafirta yace ban kafeta ina ji tsoron wuta yace to ka kafeta ranar alƙiyama duk azaba ka zan doke ma ita kai ko a janna. to shi shine Allah ke cewa am lam yunabba bi ma fi so fi Musa shin ba a bashi labari a da ke cikin littattafan Musa ba wa Ibrahim allazi wafa Allah ta ziru wa ziratun wudura uhura cewa wata rai ba ta dokan marai wani laihi wa qauluhu ta'ala inna hadha haqiqa wannan lafi fi Ibrahima wannan hanya cikin littafai na Ibrahim ko inna fi inna hadha la fi sufil ula inna hadha haqiqa wannan la fi sufil ula shi a cikin littafai na farko sufi Ibrahima sune littafai na Ibrahim wa Musa da Musa alaihi salam wa hadhihi wa annan dukkanin su ala shakali mushafin da suhufu Ibrahima da suhufu Musa ala shakali mushafin kamar ba allunana ba su ma a littafai ne ala shakali mushafin dai kenan at-tauratu sai at-taura ita ce ta biyu wa kitabu alkitabu shine littafi allazi anzalahu Allah wanda Allah suwa ala sayyidina Musa ga shugaban mu Musa alaihi salamu wai shimul ya tara Allah ajihi akan kauli wanda amahirin jaya wai kamil ya tattara Allah ajihi akan kauli wanda amahirin jaya Allah suhufi akan littafai allati unzila wadda anka sakasuwa alaihi gare shi bayan su kuma wal alwaha ya tara kuma tallahu hukka allati jaa biha wadda yazo da ita ba'da munajatihi bayan ganawa ta da rabbihi da ubangiji ne fi janibi tsuri watan can ganawa da Allah wajen janibi tsuri al-aymani wa qad haqiqa zakarar qur'an qur'ani ya ambata fi mawadi'a cikin wurare adilcin masu yawa min suwarihi daga cikin surori ne wa ashara sannan kuma ta alqur'ani ya ishara ila jumlatin zuwa ga ta jumla min alqawaidi na qaidodi wa shara'i da shari'o'i allati ishtamal ala hawad da kasance a taura ta ta wa min ha akwai daga cikin su qauluhu ta'ala wa huwa shi Allah yuhadibu shina magana da sayyidina shugaban mu Muhammadan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama unzila nazzala alayka kitaba Allah saka sama da alqur'ani bil haqqi da gaskiya musaddiqan shi wannan Alƙur'ani shi na gaskantawa lima bayyana yadayhi abin da ke gaban shi wa azal taurata sannan kuma Allah shi ne saukar da at wal injila da injila ta Isa alaihi salamu wa qawluhu da zance na ta'ala da haka inna arsalna inna anzalna taurata haqiqa mu ka saukar da at fiha hudan cikin ta akwai shari'a akwai shirya daga bata wa nurun sannan kuma tu fi ha nurun cikin akwai haske mai shirye suwa zuwa ga hanya ta kwarai ya haku bi hannabiuna dukkanin annabawa suna hukunci da ita allazina allamu wa tanzo annan da kasance sun kajayu jayu lillazina hadu haka nan kuma ga wa'annan da kasance ke cikin addini na hudanci dukkanin su dai a taura tana kasancewa haske da shirya gare su wa qabayyana alqur'anu haqiqa alqur'ani ya bayyana ya bayyana da anna min jumlati ma tanammalati tauratu anna haqiqa min jumlati akwai daga cikin jumla ma abin nan da yake at-tauratu at-taura tanammalahu ta kumshe shi majmu'atun ta tattara min al-ahkami daga cikin hukumce hukumce wa shari'i da shari'o'i ar-rabbaniya na Allah allati shara'aha wadda Allah shar'an talibani Isra'ila ga banu Isra'ila wal bisharati sannan kuma wata zammana ta kunshi al bisharata bishara bi Muhammadin da Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ta kumshi wa zikira da ambaton ba'd sashin sifatihi sifofi ne wa zikira ambaton ba'd sashin sifatihi sifofi ne wa ba'd sashin sifati ashabihi sifa ta sahabbai ne shi manzo sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ta kunshi alhassa kwadai ta suwa ala ba'd fadaili akan sashin ababa na hihiko alhulqiyya na na dabi'a kal hadd tamkan kwadai ta suwa ala jihad bin nafsi rumali tamka ta suwa akan jihadi bin nafsi da rai wal mali da kuɗi ila gari zalika zuwa ga wani wannan azzaburu sai zabura wa huwa kitabu shine littahi allazi anzalahu Allah wanda Allah sabka suwa subhanahu wata'ala ala nabiyihi ga annabi ne Dawud Dawud alaihi salamu wa qad haqiqa wa yadda zikiruhu an bato nan ya zo fil qur'ani cikin alqur'ani alkarimi mai girma wa zikiri da ambaton ba da sashin ma fihi abin da ke ciki ne wa mi zalika akwai daga cikin wannan qauluhu ta'ala wa ataina dawud da zabura haqiqa dawud mun bashi zabura wa qauluhu da zance ala do haka wala karkatamna haqiqa mun rubuta fi zaburi cikin littafai ko fi zaburi cikin zabura min ba'ad zikiri bayan lauhul mahfuzu ko kuma min ba'ad zikiri bayan alqur'ani annal arda haqiqa qasa yarisu ha salihuna mai bada bayina a salihun salihai su ha suke gadon ƙasa suke gadon wata ƙasa aljanna wa katabna fi zabori mun rubuta cikin littafin da sun ha gabata min ba'ad zikir bayan at-taura min ba'ad zikir bayan lawhul mahfuz wa katabna fi zabori amma dukkanin su min ba'ad zikiri bayan lawhul mahfuz an an yi fasara wannan wannan fasara ce daga cikin fasarori wasu kuma maluma suka fassara wa katabna mu rubuta fi zaburi cikin zabura ba'da zikri bayan yake cikin lauhul mahfuzu annal abda yarisu ha ibadatu salihuna haqiqa aljanna bayi na salihai su su gadonta al injil sai injila wa huwa kitabu shine littahi allazi anzalahu allah wanda allah ya sauka suwa ala sayyidina ga shugaban mu isa isa alaihi salamu wa qala haqiqa tahaddatha alqur'anu qur'ani ya bada labari anhu da gare shi wa an ba'da daga sashen ma da zammanahu abin da ya kumsa min al-huda na shirya, wa nuri da haske wa zikiri da ambaton kuma ba'da sashen sifatihi sufafi ne wa zikiri da ambaton ba'da sifatihi sashen sifofi ne wa ashabihi da sifofi na sahabbai ne humul hawariyun sune hawariyawa wa ga zalika da wani wannan wa minhu akwai daga shi ne qauluhu ta'ala muhadiban shi na mai magana da Muhammadan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama nazzala alaikal kitaba Allah ya ce an sauka sama da alittahi bil haqqi da gaskiya musaddiqan shi na mai gaskatawa lima bayne dai da abin da ke gabani ne wa azal taurata Allah shine saukar da at-taura wal da injila ita ce ta Isa alaihi salamu wa qawluhu zance ta ala ɗau haka wa qaffaina ala asarihim wa qaffaina mun ala asarihim bayan dukkanin manzanni sun haga bata bi isa da isa ibn maryama dan maryama musaddiqan shina mai gaskantawa lima bayna daihi da abin da ke gaba ne min taurata shine at-taura wa qad haqiqa marra ya gabata annal kutuba samawiyya haqiqa littafai na sama la yumkinu hasaruha iyakance su bai yiwa wal ahadithu allati jaa bi hasariha hadisan da sun ka zo da takaita su wa adad hada adadin su qad takallama ulama'ul hadisi fi asanidiha malumin hadisi sun yi magana akai na dukkan su wannan an kawo shi ne saboda ainihin wasu na cewa littafai na sama littafi ɗari na da hudu littafi ɗari da hudu na wasu na cewa kuma ɗari da goma sha hudu amma riwaya ta ɗari da hudu ta inganci amma ita ma akwai saɓani gare su kwarai don haka sai aka tattara riwayoyi gaba ɗai na bi riwayoyin gaba ɗaya dukkanin su rauni gare su wagga riwaya ɗaya ne samun ita da dama dama don haka kuma ita ma sai da ni nakale ga abin da samu ga ainihin shi ibnu kasirin sai da ni bi ibnu kasirin ga wannan matsala saboda kusan da ba a kawo ba sai a ce kila ba a da wannan sanin don haka an kace to ya kamata a bincika a bincika a bincika a gani shi ina na an kai magana akan alkutubu samawiya da adadin su kutubu samawiya dai sun zo cikin alqur'ani jumlatan babu adadi amma kuma su maluma sun ce akwai adadi wa sun kace akwai adadi duk hadisin za a kawo shi da rauni kware kware da gaske don haka sai muka ce wa kammara ya wa kammara ya gabata annal kutubus samawiyya da tafai na sama la yumkinu hasaru har ya kance su bai yiwa wal ahadithu allati jaa da hasariha hadisan da suka zo ta kaita su wa adadaha da adadin su qad takallama ulama'ul hadith fi asanidiha wa zakara al-hafiz ibn ibn kasir al-hafiz ibn kasir ya ambata ya ambaci hadhihi al-ahaditha wa anna hadisai wa zakara ya ambaci ma fiha abin da ke cikin su min da afin naramni summa sa'annan ba zalika bayan wannan saƙa ya gargado inadi na Muhammad ibn al-Husayn al-Ajuri min dariq Abi Idris al-Hawlani an Abi Zar al-Ghifari wa zakara ya ambaci hadisahu hadisi na na wannan Abu Zar al-Ghifari a dawila mai tsawo wa fihi ciki ne qala Abu Zar Abu Zar yace kutu nace ya Rasulullahi ya manzon Allah kam kitabin kam kitabin azalahu menene yawan littafai wanda Allah saka suwa qala ce mi ata kitabin wa da kutubin littafai guda ɗari da littafai hudu anzalahu Allah anzalallahu Allah ta kasuwa ala shitin hamsina sahifatan anzalallahu Allah ta kasuwa ala shiti ga shisu annabin Allah shisu Allah ta kasa mishi hamsina sahifatan watan littahi guda hamsin wa ala hanufin ya sauka suwa ga hanuhu talatina sahifatan shi kuma ya sauka samai da littahi guda talatin nawa kenan Tamanni kenan wa ala ibrahima shi kuma ga ibrahima ya sauka mishi ashada sahaifa littafai guda goma nawa kenan tatsin kenan wa anzala ala musa min qabli taurati ya sauka ma musa gabanin at-taura ake sahaifa littafai goma nawa kenan ɗari kenan wa anzal taurata ɗari da ɗai wal injila ɗari da biyu wa zabura ɗari da uku wa furqana ɗari da hudu hadiyar tafsirin na ibnu kasirin cikin sotun nisa'i aya ta ɗari da sittin da uku zuwa aya ta ɗari da sittin da biyar juz'i na ɗai shahi na ɗari bakwai da ishirin da biyu Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Thank you. na eh shina nafila raka'a biyu gabanin sallah ta subahin gabanin gabanin sallar subahin bayan bayan bayan alhajir ya keto sai shi raka'a abu sannan shigin cira ita aka ce ma ita ake kira laja'atu subhi kwanci domin jiran sallar subahin manzo sallallahu alaihi wasallam shina wannan saboda shi shina ya farkawa kuma sannan manzo Allah koda yayi bacci bacci ya doke shi manzo Allah ya ce tanamu aini wala tanamu qalbi idanuna suke bacci ba zuciya ta ba don haka shi ko ya bacci koda ya bacci yayi hansari a wallahi ba za ta kare ba sallallahu alaihi wasallam na'am wace tahajjud ban gane ki da ma'anar tambayar ka ba bihi nafilatan laka eh eh awai kamar karatun alkur'ani yana karatun alkur'ani ya kasance shi amma kwahin nafila gare shi in ka zauna kai karatun alkur'ani da dare ka yi karatun alkur'ani amma ba tahajjudi kai ba ba nafila kai ba wa min al-layli tahajjud bihi abinda aka ce ma tahajjudu na nan gawatan sallah cikin dare sallah tsakiyar dare ko sallah bayan dare ya raba ko sallah cikin watan bangaren dare na ƙarshe ko sallah ko san bangaren dare na ƙarshe shi aka ce ma at-tahajjud haka wannan ibnu farisan ya ce al-mutahajjidu al-musalli laylan mai tahajjudi wanda ke sallah da dai shi ake kira mai tahajjudi don haka karatun alkur'ani ana ɗauka ta karatun alkur'ani ka haka da ka karatun alkur'ani shi ma rashin kwana ne rashin bacci ne amma dai ba na nafila ba mai tahajjudi na abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ya ce wanda ya nafi laraka a abu ya kwanta wa kakamar laila kullahu ya kyamun laila gaba ɗai ya ce na'am man man a raka'atayn awwalan layl fa kan qama al-layl kullahu haka abdullahi abbasin ya ce shi a cikin tafsiri na una adiya wa'anni da uzab wa'an ta Aisha ce wa'anni haƙiƙa cewa ni la usabbihu ha ina luha amma ban taɓa ganin manzon Allah ya yi sallar luha ba da ɗai amma ta ce ni ina yi eh ta ba umarni ba aikin aikin lada na na kwarai ta ce bai ba amma ni ina yi ba sai manzo Allah ya aiki ba duk aikin lada dai in dai Allah bai iyakance ba aikin da an kawanci manzo Allah ya iyakance shi aka iyakancewa wanda bai iyakance ba ana kora ka'a nawa aka son ayi bayani shi na zuwa insha Allah kayan ci gaba tambayoyi a rana wato mun an karanta wata tambaya wani ya tambaya akan cewa mai sallar Allah na biyan mai nafila muka yi bayani muka ce wannan na Saduna abi Qasim to ma'azun da jabalin ne radiyallahu anhu ma'azun da jabalin ne radiyallahu anhu shi na yazo watan shi ke sallah tare da mazo Allah ba sallah da mazo Allah shi koma kuma shi da mace jama'a tai mun samu sahau kadan na wa sahau an yi sala amma alomihi wa faruq an ziyana fi umumihi bayan wannan kuma daga ciki akwai ƙarin bayani akan imamai waɗanda sun ka tafi akan mai farilla na biyan mai nafila daga cikin su rana wata mun karanta da Ahmadu Hanbalin ba ya cikin waɗanda sun ka to shi ne a ciki imamai guda na farko dai akwai wannan alamun abi da bahin ya ta akan cewa mai sallafa lalla shi na biyan mai nafila sannan baya ne akwai kuma ɗawu suna kai sana ya ta akan wannan sai auza'i shi ma ya ta akan wannan sai shafi'i ya ta akan wannan ahmadu hanbalin ya ta akan wannan shi ma abu saurin ya ta akan wannan wannan imamai su ne suka ta akan cewa mai sallafa lalla shi na biyan mai nafila wanda su kuma suka saba musu to su annan sun dogara da wannan hadisi na mu'azun na jabalin mu'azun na jabalin ya kasance yusalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam summa yati qaumahu yusalli bihim sannan shi zo inda jama'a ta shi musallatu wannan shi addogara su da wannan hadisi bisa ga wannan suka ce mai sallah farilla na bayan mai nafila su kuma sun ka saba musu daga cikin su akwai wannan a zuhuri malamin malikun na anasinna da shi da rabi'atu na abi abdurrahmani da malikun asir radiyallahu anhu sannan kuma da wannan sufyan sauri da sufyan sauri da kuma wannan abu hanifa radiyallahu anhu da wannan muhammadun hasan ashebani da shi da kuma wannan abu yusufa almajirin abu hanifa su annan su kuma su sun kace akan cewa mai sallar farilla bai biyan mai nafila suka ce saboda mi idan mai sallar farilla bai mai nafila ya saba ma liman ganiya to nan an samu niyyatul mamumi khalafan niyyatul imami su kuma sun ka dogara da hadisin da manzon Allah ke cewa inna maju ila al-imam li yatamma bihi an sanya liman don ayi koyo da shi wala ta hasalifuhu kada ku saba mishi sai suka ce to wace irin sabawa ta wuce niyya ka ta saba ma liman don hakan ga ba za a yi ba to wannan ita amma saba ta Malik radiyallahu anhu ita amma saba ta Sufyan sauri shi ma shi da masaba ita an masaba kuma ta abu hanifa sannan kuma shine fahimta na muhammadu hasan ashebani shine fahimta na kuma wannan abu yusufa sannan kuma ta ita ce fahimta ta wannan muhammadu shahabi az ita ce fahimta kuma ta rabi'atu na abi abdurrahmani radiyallahu anhu don haka wannan ba fahimta ta malikun an san bace shi kadai don haka ga mu kiyaye da wannan duk sadda aka samu sabani sai a diba a gani kowa na da hujja wanda sun kace ana yi ga hujjar su wa sun kace ba su kuma ga hujja su inna ma ila imamu li utamma bihi hmm. masu cewa ana bin mazbuki to masu cewa ana bin mazbuki su kuma suna da hujja daban ba ga hujja ba hmm. tambaya na ita ce kan lokacin da ya kamata a yi wani malami a garin yana tilastawa mutane sai sun yi asalatu da kiran farko kawai to matsala wannan hilafiya ce riwaya ta bai haƙi da wasu ruwayoyi sun tafi akan cewa asalatu ana yin ta farkon dare amma wasu ruwayoyi kuma sun tafi akan cewa a salatu ko kuma sabanin malumma ya ta akan cewa a salatu ana yin ta ƙarshen dare ba farkon dare ba inna bilalan yunadi bilailin fakulu washrabu hatta da ibn ummi makatumin wala wala kana rajulan ama la da hatta yuqala asbahata asbahata gari ya waye gari ya waye wasu maluma sun ce shi ka asalatu hayr minan nawmi dan shine ya hau matsayin shine ya hau matsayin bilal wasu kuma maluma sun ce bilal kai wani lokaci shi kuma shi to wannan dai matsala lafiya ce ya an diba cikin irin sahihu tirmidhi ga sharhi ne ana ganin irin wannan amma shi bai haƙiya ta akan cewa farkon dare akai ba ƙarshen dare ba don haka matsala lafiya ce kuma matsala wanda kasance ta hadisi ce to ana tsaya a diba a gani mina na mahiyan maluma suke akai su dai maluma na madina ko kuma masabata ta ahlul madinati ko kuma amalu ahlul madina ana asalatu ƙarshen dare ba farkon dare ba kuma wannan haka to wahalun majarra har zuwa yanzu duk kusan aka diba masallacin nan duniya gaba ɗai suna a salatu ƙarshen dare ba farkon dare ba wannan abinda limamai na maka yi kenan masallacin makka haka akai masallacin madina haka aka kuma kuma dukkanin sauran masallacin na duniya abinda mun ka isko ana a salatu ƙarshen dare ba farkon dare ba kuma in ya kasance aka tarar da aiki na magabata suna yi kuma aikin nan bai sa'a ma shari'a ba to in ka zo sai ka bi da ka isko jama'a na ka saba musu domin ko kana da hadisi ya baro baro wanda ya kasance in ka fito da shi ya saba ma abinda fahimtar waɗanda ka isko suke a kai to kada ka bayyana da shi saboda bayyana da shi kamar tono hitina ne kamar sun raba kan al'umma ne abu hurairah radiyallahu anhu yana da hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shi na cewa man sada aminkum an yudi an yudi da gurata hu duk wanda ke samun iko shi tsawaitar da watan farin alwala ta tsawaita manzo Allah shi na cewa hakika ranar alƙoma za ku tashi gurran muhajjalina wa man tada an yudila gurratahu falyudil Abu Hurairah radiyallahu anhu ya kasance in shi na alwala shi kadai in ya wanke hannu sai ya kawo ha cikin hamuci in ya wanke kafa sai ya kawo ga gwiwa to wata rana sai kasance wasu daga cikin larabawa sai suka ganin shina alwala shina kawowa ga hamuci ne shina kawowa ga gwiwa sai sai suka ce ah ashe abu hurairah haka aka ya ce ai ɗayan isma'ilu ban aza kuna gani na ba da na sun kuna gani na da ban yi irin wannan arwalla ba ashe kenan kaga maluma suka ce domin jin tsoron kada shi da mutane daga abin da an ka sani su jefa su cikin fitina wannan ce assalamu alaikum Allah ya kara ma malam lafiya ce wani ɗalibin ka yana neman zuwa Allah a taimaka ma mahaifiyarsa da addu'a akan wani abu da ke damuwarta Allah shi sauƙa mata shi bata lafiya shi yaye mata dukkanin abin da ke damuwarta wannan ya ce assalamu alaikum malam da Allah ina tambaya game da karatun da ya gabata satin da ya wuce a kan cewa an yi bayani game da sallah guda biyu ina so ƙarin bayani game da wannan hadisi حدثني عن مالك عن ابي زبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا في غير خوف ولا سفر. to wannan ba mu karanta shi ba ai ba mu karanta wannan hadisi ba cikin karatunmu amma dai wannan ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya sallaci azhar da la'asar da magariba da isha jam'an min gairi haufin wala safarin sai mai riwaya imamu na malike ce muna zaton watan yawman madirun yini na wanda ya kasance ana tsalala ruwa ciki ne sosai sosai shine manzo Allah irin wannan jami'i gare shi daren ruwa ne wannan hadisi tirmidhi ya ruwaito shi ko sha daga cikin hadisai waɗanda ya kasance watan kusan malumma ba su tafi akan zahirin hadisin gaba ba sai akan zahirin ana jam'i ba babu hauku babu safaru a tara a zuhur da asa a lokaci guda a tara magariba da isha a lokaci guda jam'i ta kadimi ko kuma san jam'i ta kadimi ko jam'i tahiri amma jam'i suri wannan shi na halatta in jam'i suri za a yi wannan babu komi mai jam'i suri shi na hada azhar da asar shi lokaci guda abin da aka ce mai jam'i suri kamar yanzu alal misali kai azhar karshen muhtarinta kana karewa kai al'asar hukum muhtarinta mun yi bayanin wannan shi wannan shi na halatta ga matafi ko kuma ta wanda an mazaunin gari ga mai lahiya kuma da lahiya duya ya samu shi wa me sahihin aw maridin yurtala ni wata ce to lokaci ta akwai sauran tambayoyi da yawa hmm? to ita ke ta rage akwai su da yawa ta to kun ji akwai sauran tambayoyi da yawa sai a bar su har mai zuwa Allah guda mu to ai lo an ce lokaci an ce ba a gota lokaci sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wani shi na roƙon awa mahaihiyar shi azamul